Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-duminsu wanda muhammad awal bauchi zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau inda aminu ibrahim kiyawa tare da ni za mu duba wasu kanun labaran jaridunmu na kasashen afirka idan muka dawo cikin aikin watsa shirye-shiryenmu akwai shirin nan na duniyar mu a yau tare da muhammad awul bauchi daga nan sai muryoyin masu sauraro tare da hassan barka bayansa kuma akwai shirin tarbiyyar iyali tare da muhammad awal kunya shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda muhammad awal bauchi zai karanta to da farko ga muhimman kanunsu gwamnatin afirka ta kudu ta tura sojoji larduna biyu na kasar don kwantar da tarzoma da ta kunno kai sojojin nijar hudu sun mutu a yayin wata gumurzu da suka yi da 'yan ta'adda da suka kashe 40 daga cikinsu hukumar kwallon kafa ta ingila ta yi tere da kalaman wariyar launin fata da aka nuna wa 'yan kasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan gwamnatin afirka ta kudu ta tura sojoji domin dakile zanga-zangar da magoya bayan tsohon shugaban kasar jacob zuma suke yi game da daurin da wata kotu ta yi masa bisa laifin cin mutuncin kotun rundunar sojan ta ce dakarunta za su taimaka wa sauran jami'an tsaro na kasar wajen dakile tashin hankali da ya kunno kai a yankuna biyu na kasar cikin 'yan kwanakin nan a ranar litinin da ta gabata ce dai magoya bayan shugaba jacob zuman suka fara gudanar da zanga-zangogi don nuna rashin amincewa da su da daurin da aka yi masa lamarin da ya rikide ya zama tarzoma da fasa shaguna tare da kona gine-ginen gwamnati da na jama'a rahotanni sun ce akalla mutane shida ne aka kashe sannan aka kama sama da ɗari biyu tun bayan barkewan rikicin shugaban afirka ta kudin sirar ramaphosa a wani jawabi da a daren jiya ya nemi jama'a da su kwantar da hankalinsu sai dai kuma ya ce gwamnatin ba za ta ci gaba da zuba ido wasu na aikata laifi ba an yanke wa shugaba zuman hukuncin zaman gidan yari na watanni goma sha biyar ne sakamakon samunsa da laifin raina kotu sakamakon kin halartar wani zama game da zarge-zargen cin hanci da gwamnatinsa ta aikata a lokacin da ake wato lokacin da yake mulki gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da mutuwar dakarun kasar su hudu da kuma wasu fararen hula biyar yayin da kuma 'yan bindiga akalla 40 suka halaka a wani sakamakon gumurzun da aka yi tsakanin bangarorin biyu a yankin yammacin kasar rahoton da gidan radiyon faransa ya bayar ya ce a cikin sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar ta ce 'yan bindigan masu tarin yawa sun kai hari da misalin karfe biyar wato karfe uku na ranar lahadi a wani gari da ake kira choma bongoy lamarin da ya sa jami'an tsaro suka kai ɗauki. bayanin ya ce a lokacin wannan hari ne dai 'yan bindigan suka kashe fararen hula biyar da kuma sojoji hudu yayin da su kuma a nasu bangaren sojojin suka hallaka akalla arba'in daga cikin 'yan ta'addan hakanan kuma bayanin ya kara da cewa sojojin sun samu nasarar gano wani wuri da 'yan ta'addan suke ɓoye babura da suke amfani da su wajen kai hare-hare da kuma tarin makamai da suka hada da manyan bindigogi garin da aka yi gumurzun dai yana kusa da iyaka da kasar mali ne daga yammacin jamhuriyar ta Nijar inda akan yi gumurzu da 'yan ta'adda a wannan gari lokaci zuwa lokaci. Gwamnatin kasar Afghanistan ta sanar da kashe shugaban bangaren leƙen asiri na kungiyar Taliban a jiya Litinin. Tashar talabijin din Russia Today ta ba da rahoton cewa jami'an gwamnatin kasar Afghanistan sun sanar da cewa jami'an tsaron kasar sun halaka kari Shagasi shugaban bangaren leƙen asiri na kungiyar ta Taliban. bayanin ya ce jami'an tsaron sun dana masa wani tarko wanda ya fada a ciki inda suka halaka shi cikin sauki a cikin lardin logar tare da kame wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi a cikin yan kwanakin nan dai musamman a makon da ya gabata ƙungiyar taliban ɗin ta mamaye yankuna da dama na ƙasar ta afghanistan inda ta shimfiɗa ikonta tare da kakkaɓe hannun gwamnatin ƙasar daga waɗannan yankuna wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da amurka ta sanar da fara janye sojojin da ta jirgi a ƙasar tun bayan yakin da ta gaddamar a kasar ta san shekaru 20 da suka gabata da sunan murkushe kungiyar ta taliban a cikin makon da ya gabata ne da an gudanar da wata tattaunawa a birnin tehran na kasar iran tsakanin wakilan gwamnatin afghanistan din da kuma na kungiyar ta taliban game da sauran bangarori na siyasa da kuma na al'ummar kasar matafar tattaunawa da ita ce neman samun fahimtar juna tsakanin dukkanin bangarorin kasar domin kaucewa fadawar kasar cikin wani yanayi mafi muni bayan janyewar sojojin mamaya daga kasar. To masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Gwamnatin kasar haɗaɗɗe daular Larabawa na shirin buɗe ofishin jakadancin ta a birnin Tel Aviv na haramtacciyar kasar Isra'ila a gobe Laraba. Jaridan Times ta Isra'ila ta ba da rahoton cewa a jiya litinin dai gwamnatin kasar haɗaɗɗe daular Larabawan ta kammala dukkanin shirinta na buɗe ofishin jakadancin a birnin na Tel Aviv. a rahoton kamfanin dillancin labaran sputnik na rasha tun a cikin watan janairun farkon wannan shekara ne dai gwamnatin kasar haɗaɗɗen larabawan ta bude ofishin diplomasiya a birnin tel aviv na isra'ilan kuma tun daga lokacin har yanzu jami'an diplomasiyar wannan ƙasa suna gudanar da aikin su a isra'ilan a ƙarshen watan yunin da ya gabata ne dai ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila yair lapid ya jagoranci bude ofishin jakadancin yahudawan isra'ilan a birnin abu zabi na haɗaɗɗen dalar larabawan inda aka gudanar da biki tare da halartar jami'an yahudawa da kuma na kasar ta haɗaɗɗe daular larabawa hukumar kwallon kafa ta ingila da kuma firaministan kasar boris johnson sun yi allah da kalaman nuna warin launin fata da aka nuna wasu 'yan wasan kwallon kafa na ƙasar bakakin fata bayan an cire ingila a wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙasashen turai euro 2020 da aka buga a shekaran jiya lahadi a wata sanarwa da ta fitar hukumar kwallon kafa ta ingila ta ce tana allah wadai da duk wani yanayi na nuna wariyar launin fata akan 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta ingila ita ma'ana ta bangaren kungiyar kwallon kafa ta ingila ta fitar da wata sanarwa inda ta yi allah wadai da kalaman wariyar launin fata da aka yi kan wasu daga cikin 'yan wasan kungiyar shi kuwa firaministan ingilan cikin wani sako da ya wallafa shafinsa na twitter ya ce kamata ya a girmama da kuma jinjina wa 'yan wasan na ingila ne ba cin mutuncinsu ba don haka yi allah wadai da kalaman wariyar launin fatan da aka nuna musu a wasan karshe na gasar cin kofin turai din da ingilan ta sha kashe a hannun kungiyar kwallon kafa ta kasar italiya da ce uku da biyu a bugun finariti bayan da 'yan kungiyar kwallon kafa na ingilan wato marcus rashford jadon sanko da kuma bukayo saka waɗanda dukkaninsu baƙaƙen fata ne suka zubar da nasu bugun haka ne janyo wasu suka dinga rubuta kalaman nuna wariyar launin fata kan waɗannan 'yan wasa ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai shirinmu na maleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta maleka jaridunmu na yau ta har kullum bari mu fara da jaridar da muke take hannunmu da daga daga najeriya wato inda a wannan karan jaridar leadership ita ce kan gaba to malam tahir jaridar leadership ko kuma in ce jaridun najeriya baki daya kaf ɗinsu tun daga leadership da su the sun da dukansu dai gaba daya da premium times sun dauko labari na bai daya inda dukansu suka buga labari mai iri daya da hoto iri daya e eh, wato sun buga wani labarin ne na nuna ƙin amincewansu kuma nuna rashin jin daɗinsu su game da wasu kudurorin dokoki guda biyu da suke kallon su a matsayin hanyar dakile 'yancin faɗan albarkacin baki a najeriya su jaridun kenan eh. Eh, a shafukan su na farko sun wallafa hoton yaro da aka zana karafan kurkuku a fuskarsa tare da rubutun ƙin wallafa labarai ah. eh, su da wannan kudurorin dokoki na majalisar sanya ido kan jaridu npc hmm. da hukumar kula da kafin watsa labarai ko kuma yatsa labarai hmm. ta kasa nbc sun sanya taron naira miliyan biyar ga 'yan jarida da gidajen yaɗa labarai waɗanda ba sa tabbatar da gaskiya da inganci a ayyukansu hmm. eh, idan kudurin nan kuduran guda biyu suka zama doka za a ɗaure duk wanda aka kama da laifi na tsawon shekaru uku a watan da ya gabata shugaban kwamitin ya a labarai na wasu dattijai sanata ajibola basiru ya kare kudurin dokokin to wannan shi labarin da yake dauke da shi game da abin da ya shafi yancin albarkacin baki kamar yadda wasu da jaridu sai ganin cewa wani take-take na gwamnati na tarayya take yi na ganin ta wato dora musu wasu sabbin dokoki e eh, yawwa inda za ta hana su gudanar da ayyukan su yadda ya kamata a cewan su e eh, wanda ina ganin wannan baya rasa saba da batun abin da ya shafi twitter da mm. kwanakin ba nigeria ta dakatar da twitter din wanda hanyar zaga ba a riga an ba su dama su da ayyuka ba eh, eh wannan shine to masu wari an zamu janin zamu shirin gan lokaci da suke mu sai Allah ya kai mu gobe da safi za ku ji mu dauke da wasu da labaran masu wurare aini lafiya madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na na duniyar a yau tare da muhammad awal bauchi duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau shan da ni muhammadu awal nake gabatar muku inda muke dubi kan batutuwa daban-daban da suka faru a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas tsakiya sannan kuma a wasu lokuta mu gayyato masana don su yi mana sharhi da kuma fashin baki dangane da wasu batutuwa da suka faru cikin mako din a bangarori daban-daban na duniya to da fatan masu saurare da kwacin koshin lafiya kuma da ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su rahotanni da suke fitowa daga kasar afghanistan suna nuni da cewa 'yan kungiyar nan ta taliban da a baya aka fatattake su daga kasar suna ci gaba da kwace garuruwa da yankuna na kasar daga wajen dakarun gwamnati hakan ko yana zuwa ne bayan janyewa da amurka da kawayenta suka yi daga kasar irin waɗannan ɓace yankuna da ƙungiyar ta taliban suke yi wani lamari ne da ke ci gaba da sanya fargaba cikin zukatan al'ummomi daban-daban na yankin baya ga lalacewar yanayi a ƙasar to wani dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin me ke faruwa ne a ƙasar shin me ya kawo irin wannan faduwa ƙasa warwas da dakarun gwamnati da kuma garuruwa daban-daban suke yi na ƙasar afghanistan a hannun taliban yaya makoma ƙasar afghanistan din zai kasance a cikin irin wannan yanayi da sojojin amurka sojojin kasashen wajen suka janye sanan taliban din kuma suka ci gaba da kutsawa da kame garuruwa daban-daban yaya akidar yan wannan kungiya take a halin yanzu to waɗannan suna daga cikin batutuwan da da allah za mu dubi a shirin namu na yanzu sai ku biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa a cikin 'yan kwanakin nan dai tawagogin ƙungiyar nan ta taliban ta ƙasar afghanistan sun kai ziyarce-ziyarce kasashe daban-daban don tattaunawa da jami'an waɗannan kasashe musamman ma dai a kokarin da amurka take yi na janye sojojinta daga ƙasar ta afghanistan ɗaya daga cikin wuraren da su waɗannan tawaga na ƙungiyar ta taliban ta ƙasar afghanistan suka kawo ziyara ta ce nan jamhuriyar musulunci ta iran inda suka gana da jami'ai na ƙasar ta iran don tattaunawa kan yanayi da kuma batutuwan da suka taso to dangane da abin da ke faruwa a ƙasar ta afghanistan da kuma ita wannan kungiya ta taliban wanda ya zuwa yanzu tana sanar da cewa ta kame garuruwa masu yawan gaske da kuma yankuna na ƙasar ta afghanistan ya aya cewa ma wani kaso mai yawan gaske na yankuna da garuruwa na ƙasar ta afghanistan a halin yanzu suna hannunsu ne wanda kuma da dama daga cikin waɗannan wurare ɗin sun kama su ne ba tare da wani gumurzu na azo a gani ba sakamakon irin yanayin yadda daman a da ake tunanin kungiyar take sannan kuma da irin ƙarfin da take da shi don haka wasu daga cikin 'yan sanda da sojoji wani afghanistan din sun kasance suna kokarin gudu daga yankunan da suke don tsiratar da kansu to dangane da ita kanta wannan kungiya ta taliban din da irin ra'ayoyikanta da kuma irin yanayin siyasar ta sa a gaba an sami ra'ayoyika mabambanta da kuma sabanin ra'ayi tsakanin dai masana waɗanda suke sanya ido dangane da ita kanta wannan kungiya a daidai lokacin da wasu jama'a na masana din suke ganin cewa ita wannan kungiya ta taliban wance a halin yanzu take ci gaba da kwace garuruwa da kuma yankuna a da afghanistan to suna ganin cewa waɗannan 'yan taliban ɗin ba su da bambanci da irin yan kungiyar taliban na shekaru ashirin ɗin da suka gabata wato kafin wannan mamaya da amurka ta yi suna ganin cewa dai wannan ƙungiya ta taliban ta yanzu a ɓangaren aƙida da kuma gudanar hanyoyin da suke son su cimma waɗannan manufofi da suke da su ba su da bambanci da ainihin ƙungiyar taliban ta shekara ashirin ɗin da suka gabata kawai sun sauya yanayi ne na irin maganganu da suke yi da kuma irin yanayin yadda suka bayyana kansu a matsayin waɗanda suke shirye su gudanar da sauye-sauye a cikin ƙungiyar to wannan bangare na farko kenan to a ɗaya bangaren kuma wasu suna ganin cewa lalle akwai bambanci tsakanin ƙungiyar taliban ta yanzu da kuma irin wacce take shekaru arba'in din da suka gabata suna faɗin haka ne kuwa a yayin da suke ishara da irin yanayin yanda matakan da kungiyar take ɗauka a halin yanzu da kuma irin ra'ayyukan da jami'anta suke bayyana waɗanda yake sabbin ra'ayyuka ne da kuma mahanga waɗanda kushaka babu sun saba wa irin yanayin da kuma matsaya da kuma ra'ayuka na kungiyar taliban ta wancan wanda a halin yanzu suke kokarin jingina kansu da kuma rayukansu da mahangansu sai daidai da irin waɗanda kasashen duniya suke magana akai to ala kulli hal ba tare da kokarin tabbatar da wani bangare ne yake da gaskiya ba shin har ya zuwa yanzu taliban ta yanzu din ita ce taliban ta shekaru ashirin da suka gabata ko kuma a'a taliban ta yanzu din ta saba wa taliban na shekara ashirin da suka gabata to kuma dai menene abin da yanzu kungiyar ta aikata a halin yanzu na tura tawagogi zuwa bangarori daban-daban musamman ma wanda suka zo nan Tehran don tattaunawa da jami'ai na kasar ta Iran a matsayin kasar Iran wacce take da makwabtaka da kasar ta Afghanistan wanda kuma ko shakka babu tana da nata tasiri din a kasa din sakamakon irin yanayin yadda al'ummar alaka ta tarihi da ke tsakanin al'ummomin biyu to ko ba komai dai tura waɗannan tawagogi zuwa ƙasashe daban-daban wani lamari ne da ke nuna cewa ƙungiyar taliban ta yau wato wata ƙungiya ce wacce ba ta gudun tattaunawa da wanda ba ita ba sannan kuma tana da wato sassauci wurin magana idan a kwatanta da ainihin tsohuwar taliban din wanda ta gabata shekaru ashirin suka gabata to kamar yadda kuma shi kansa amincewa da gwamnatin afghanistan ta yi na turo ita na kanta nata tawaga din zuwa nan tehran don tattaunawa na bangarori uku wato bangaren kungiyar taliban da kuma bangare na gwamnati da kuma bangaren jami'an kasar iran shi kansa wani lamari ne da ke nuni da cewa taliban ta yanzu din ta saba wa taliban ta wancan lokacin saboda kuwa alal sun yi imani da batun cewa hanyar tattaunawa ita ce hanyar da za a iya magance wata matsala da ake ciki sabanin 'yan kungiyar taliban na wancan shekaru din to wasu kuma gungun jama'a ta uku suna ganin cewa ko da ma dai an same sabanin ra'ayi cikin tunani da kuma ra'ayi tsakanin yan kungiyar taliban din na yau da kuma na jiya to amma dai suna ganin cewa ainihin yanayi da kuma tsari na aƙida da dai sauransu na kungiyar taliban na yanzu su ne da irin waɗannan ra'ayoyuka da kuma tsari din na shekaru ashirin din da suka gabata duk da kuma cewa dai akwai wanda suke ganin kuma don haka ne wasu suke ganin cewa akwai bukatan zama da wannan tawaga ta taliban da kuma zama zama da hakikanin taliban din na yanzu don tsara irin yanayi yadda kasar ta afghanistan za ta kasance bayan janyewan sojojin amurka a kasar ba kawai a bar lamuran ha kawai cikin yanayi na rashin tsari da dai sauransu ba kamar yadda ita kanta amurka din take so lamarin ya kasance saboda idan muka yi la'akari daga cewa a mafi yawa wuraren da amurka din ta kama ta mamaye su takan bar su ne haka kara zabe a duk lokacin da suke so su bar gurin wanda haka din yake haifar da rikice-rikice da ci gaba da yakin yakin basasa da dai sauransu a wajaje daban-daban wanda yake akwai misalan haka din don haka wadansu suke ganin cewa amincewa da wasu kasashe suka yi musamman nan iran na daukan bakuncin tattaunawa adawa tsakanin al'ummar afghanistan cin yan kungiyar ta taliban ne ko kuma a'a yan bangaren gwamnati wanda da dukkan su dai ko ina dai aka je dai mutane ne yan kasar ne na afghanistan don haka suke ganin cewa tabbas irin wannan amincewa da su da kuma zama da su akan teburin tattaunawa wani lamari ne wanda yake da amfani kuma zai amfanar da kasar ta afghanistan sannan kuma zai iya cire irin fargaba da ake tattare da shi kan yanayin wannan lamari duk da cewa a halin yanzu sakamakon irin wajajen da su wannan yan kungiyar taliban suke ci gaba da kamewa hakan ya sanya da dama wani bangare kuma na masu sharhi din suke da wani ra'ayi na daban dangane da yanayin kungiya din to ala kulli hal kuma dai menene abun jinjinawa ne irin yanayin yadda wasu kasashe din musamman na jamhuriyar musu ta iran suka karbi bakuncin irin waɗannan wannan tawaga ta kungiyar ta taliban da tattaunawa da ita da kuma jin ra'ayinta sannan da gabatar mata da hanyoyin da za a bi wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma zama tare a kasar afghanistan din tsakanin al'ummomi daban-daban to sai dai kuma wasu din dudaka suna ganin cewa tarihin kasar afghanistan a wannan lokaci yana nuni da cewa a irin wannan yanayi na adadi da kuma addinai da kuma kabilu daban-daban da ake da su a ganin a kasar ta afghanistan haka din ba wani lamari ne to ba zai iya tabbatar da abin da ake so cikin sauki ba na biyu kuma janyewan amurka daga afghanistan wanda a yanda aka tsara zai kasance ne har zuwa cikin watan satumba duk da cewa yanzu a halin yanzu amurkawa din sun janye mafi yawan sojojinsu daga ƙasa din hakan ba yana nufin cewa amurka din za ta cire hannuwanta daga al'ummata afghanistan ba wannan abin nufi a nan kuwa ba dole bane ya zama ta cire hannunta daga ayyuka a nan afghanistan din face dai za ta ci gaba da sanya ido da kuma kutsawa da kokarin tabbatar da irin karfin da take da shi a ƙasar ta afghanistan ko da kuwa ta cire karfinta na soja na zahiri to hakikanin gaskiya dai shine cewa amurka duk da tana kokarin ficewa daga ƙasar ta afghanistan amma hakikanin hakikanin gaskiya ba wani wuri ne wanda amurka za ta so ficewa daga gare shi ba sakamakon irin amfanuwa da take yi a wannan guri don haka ne wasu ma suke gani duk da amurka din halin yanzu tana kokarin ficewa daga kasar ta afghanistan bayan shekaru aru aru na mamaya amma abin da yake a fili shine cewa amurka din ko Shaka babu ba za ta so ficewa din ba sannan ko ta samu ficewa din lalle za ta yi kokarin ta ga ta bar wani ko kuma wasu da kuma wasu kungiyoyi a nan kasar ta afghanistan waɗanda za su ci gaba da lamunce mata irin manufofin da suke ciki don haka ne wasu suke ganin cewa a fili yake amurka din za ta yi kokarin barin wasu jama'a da kuma ko kuma shigo da wasu ma wanda zai tabbatar mata da manufofinta don haka ne wasu suke sanya irin kokarin karfafa kungiyar nan ta tadanci ta da'ish da kuma sauran yan ta'adda kafin ta bar wannan yanki wani lamari ne da ke tabbatar da haka din waɗanda za su cima mata abin da take so to a irin wannan yanayi dai daga dukkan alamu hanya guda da ta dace wacce kuma za a iya samun nasara a kanta ita ce muhimmantar da lamarin tattaunawa tsakanin 'yan kasar ta afghanistan tabbatar da manufofin dukkanin bangarori da kuma al'umma da kabilu da masabobi daban-daban na kasar to masu saurare da aka makawa kashin abin da zamu gabatar muku a halin yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta Iran yana muku barka da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. A sunana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar boshin tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugaban kasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari da ya ɗaurara matakan tsaro a sassan kasar mu Najeriya duba da yadda damina takan kama domin a bawa manoma daman yin noma wanda za su samu damar rufawa kansu asiri da iyalansu a muna fatan gwamnatin za ta taimaka wajen samar da tsaro a yankunan da ake fama da tashin hankali da kuma kayan noma da takin zamani muna fatan gwamnatin kasar mu najeriya ta taimaka wa talakawa da kayan noma da takin zamani da fatan gwamnatin za ta amsa kiran da ake mata sunana ibrahim dan fulani yayari a jihar bauchi tarayyar najeriya na gode assalamu alaikum wa ta'ala barakatuhu yi hausa mai magana na kumati dan kore da magaran mazaunin libya a yau ra'ayina shine bisa kan kwana ɗari na bazum da yana mulki gaskiya masha allah sosai sosai muna murna kuma ana ta yabo bisa ayyukan da ya yi ayyuka ya yi su wanda gaskiya kawai kowa da kowa yana yin jinjina a kai bazum Allah ƙara taimakawa Allah taimakawa haka ake so talakawa a musu yadda za su ji daɗi kowa bai yi tamanin ba zai haka ba amma ba mu ga yanzu dai masha Allah masha Allah mai magana ba ta yi dan kore da magarin mazaunin Libya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh kuna magana da muhammad sani ɗan ƙasar ne da mazaunin ƙasar firjam to zan yi ɗan takaitaccen bayani ne game da wani bidiyo da na ga shugaban ƙasar muhammad bazum yake magana yake cewa wai sojojin faransa ne suke tallafa ma sojojin kasar mu Nijar game da yaƙi da ta'addanci da ake kasar mu yankin Mali da Inani da sauransu to maganar gaskiya mu sojojin Faransa ba wani taimaka mu da suke illa cuta mu da suke maganar gaskiya don kasar faransa duk inda ta taji ta da zango to ka zira ido ka gani tuntun zaka ta gani suna faruwa kala kala daga wannan sai daga wannan sai wannan assalamu radio mai magana ya yakuba digawa ita su ga jihar bauchi game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan sace wani basarake a jihar kaduna da yan bindiga suka sace shi a gidansa to hakika wannan abin tur da allah waje ne kuma muna kira ga gwamnan jihar kaduna da gwamnatin tarayyar najeriya ya kamata su gaggauta kawo karshen sace-sacen mutane a jihar kaduna da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu najeriya da ma sassan ƙasashen mu na afirka baki ɗaya na gode rediyo boh Terrace. sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to da alama dai tsakanin magoya bayan tsohon shugaban kasa muhammad isu da shugaban kasa mai ci yanzu muhammad bazum akwai wata el matsala cikin jam'iyya saboda kamar su mafi kusanci da tsohon shugaban kasa kamar suna nuna ba su jin daɗi yanda a cikin kwanuka ɗari eh, shugaban kasa muhammad bazum yake samun yabo da daga talakawa dukansu da kuma adama mutane masu goyon bayan jam'iyya adawa sai su mafkusanta muhammadu isu tsohon shugaban kasa suke kama a su wani alama ci wanci baya ne ga gwarzon su to ya kamata dai su dawo dai tare da kowa su bar ji kamar wata matsala ce kawai dai in dai suna son jam'iyyar su ai duk wanda jam'iyyar su ta kawo komawa ne in dai ana yaban shi to nasarar jam'iyya ce gaba daya Radio Iran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullum Ilyas daga Agadas Jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Zan bayyana ra'ayina game da cika kwana ɗari da mai girma shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya yi kan wannan kujera da Allah ya aza shi busanta. Sai in ce na farko dai ina mishi barka da wannan kwana ɗari da ya cika kuma Allah sa a cikin wannan kwanakai da ya alkhairan da ya aikata Allah sa zai ci gaba da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu wacce hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to game da mukabular wannan ta abdul jabbar wannan ta kano da fatan dr umar ganduje zai adalci a game da abin da za a gabatar ko kuma an gabatar da mukabula tunda wannan gaskiya dole ne a yi san kai a ciki tunda ba za a tsaya a yi magana ta domin allah ba wanzu malamai sun zama malaman siyasa dija dama kafin lokacin an je an jujjona musu abin da aka jona musu don saboda ba lalle ba ne a ciki a samu malamin na Allah wanda zai faɗi fi lallahi a tsakani da Allah ya faɗi bilhaki da gaskiya tunda kowa yanzu malamai kowa kan sheki su da fatan gwamnan jihar Kano za ka yi adalci kasancewa za a mutu za a koma ga Allah gidan duniya ba zama ba ne ba na na agwa mai faci daga nan zandar. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awal Kunya. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka mun sake taduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da yake zuwa muku daga nan radio BOH da ke nan tehran wanda ni awal kuma na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaban da tattaunawa da malam musa adam mai wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar nigeria malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan yadda halittu suke da kuma yadda suke tarbiyyar yayansu in malam ya kimtsa bismillah salamu alaikum muna kan ci gaba da bayanin yadda halittu suke tarbiyyar yayansu da kuma amfanin yayansu duk da cewa akwai allah mai iko mai hikima akwai wasu halittun abin al'ajabi idan suka ƙinƙisa ‘ya'yansu ko suka haifi ko masu ƙwai su ta zo alasabilin misali kadangare idan ta yi ciki macen kadangare ta yi ƙwayaye a cikinta to mijin da ƙarfin tuwo zai tona wani rami je ya rufe ta ta kuma ta yadda kuma haka duniyar su ta ci dama da ta yi ciki to mutuwan ta zo kenan mijin zai rufe ta da karfin tuwo a kasan da danne ta ya rufe ta ba za ta iya tashi haka za ta zauna ya'yan su girma ita kuma ta rufe ya'yan su kyankyasa su fito duniya su su kadai ba uwa ba uwa ba mai koya musu sha iskan su wannan abun al'ajabin ubangiji amma akwai wasu halittu musamman na dan adam akwai jinjiri mai rauni irin ma na dan adam in aka haife shi aka bar shi to ko shi ma su cinye shi ba abin da zai iya yi amma wasu halittu a ranar ranar za su tashi koyi shan nono kafansu suna nan duk in muka kalli dabbobin nan haka Allah ya duniyar halittu Kuma dai yana kokari ya reni ɗansa don ya gaje shi don ya amfane shi a duniyarsu ya zama masa security ya nemo masa abinci in masu nemo abinci ne i wanda kuma haka Allah ya yi su wasu ma ko gida ba su iya yi ba ga manyan dabbobin nan su kura da zaki sai dai su fake a wani kogo ba su iya yin kokogon gida ba amma ga kankananan halittu tsuntsaye su yi wani tsuntsun ma abun mamaki in ya je yin shekansa to sai ya je guri mai haɗari kai har na za su kawo su je a reshen bishiyan da take da zai yi wuya ɗan adam ya iya taɓa su reshen da ke duba babban dim na ruwa gudun ne za su je su yi shekansu su sa ƙofan ta ban mamaki ta hikima for a security purpose ƙwayayensu su ƙyanƙyashe a haka su fito ba za su faɗi a ruwan ba ga reshin bishiyan yana reto a kan babban dam amma saboda tsaro kada wata halitta ta zo ta cinye mata 'ya'yanta 'ya'yansu haka za su zo su to wannan abun al'ajabi ne na mahalicin kowa da kowa saboda haka mu 'yan adam allah ya ba mu ɗaukaka da girmama fiye da sauran halittu Mun ne masu ilimin cigaba mu ne masu jinya duniyar halittu sai yadda muka yi da su dubi ci gaban kayan gona yanzu a masu barbara ya haifi manya-manyan 'ya'ya haka dabbobi ga kaji ga ilimin nan latu addu'a latu ci gaban ɗan adam amma a ɗaya hannu sauran halittu dabbobi ruwa ko na tudu ko tsuntsaye ko ƙwari ba su da komai amma dai sun gaji ilimin kakanninsu na farko kalan gidansu da suke yi irinsu suke yi yanzu gara suna nan kala-kala jinsi-jinsi amma kowa da irin curinsu hatta tsirrai za a ga wasunsu akwai jinsi iri ɗaya ne amma akwai masu farin fulawa masu jan fulawa suna gadon junansu in kaga an samu wani to dan adam ya je wani kwa ilimin shi na kwakwa suka zama suka ƙara girma fiye da jinsin da suka sani saboda ya amfana ya ci ko dai da abin zai cutar da shi sai dai ya yi girma ya ci dabbobi su yi girma saboda an shayar da su abubuwan ilimi haka tsirrai masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dion BOH da ke nan birnin tehran na kasan iran inda kuma muke sauraron malam musa mai nage wani tsohon malamin makaranta a garin jos na kasan nigeria inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda kowace halitta take tarbiyyar 'ya'yanta to saboda haka ɗa tarbiyyarsa a duk halittu kowa yana yi amma in kana son ɗanka ka mashi tarbiyya to tun daga abokin aurenka auren za ku nema in ka nemo ƙaramin iri marar amfani wanda ba zai tsare maku duniyar ku ta rayuwa ba to ka yi kin yi zaɓen tumun dare wannan ina bayanin ala sifitil ama na halittu ba mu zo ga istilahin musulunci da ya kalli abun zango-zango marhala marhala marhala saboda sakamako sauran halittun a kan duniyar rayuwa ne kawai suka tsaya duk suke wa'annan abubuwa irin namu mamutu a istilahin musulunci an nuna cewa kama ɗan ka tarbiyya ka nemi mashi iyayen ƙwarai uwa uba don ya taimaka maka a duniyar rayuwa kuma ku samu ribansa a ranar babban taro Ƙiyama shi yasa tun daga ƙa'idojin auren musulunci ya shimfiɗa ƙa'idoji suna nan hawa hawa hawa yaya bayan ka nemi kufu'inka a halittar ƙiran na a rayuwar duniya to sai kuma na mutunci yana nan babubuka daban-daban masana sun sharhanta masu ilimi daban-daban sannan ya ake neman aure ta ina za a fara sannan kuma duk wanda ya sake musamman musulmi da aka sanar da shi ka bin hanyar da manzo ya koyar ba laifi Allah zai barka ka je ka yi auren ta ko da ina ne ka fara ma amma fa ai zaman auren ne za ku gani waɗanne irin halittu za ku haifa sai ku yi auren kun bin hanyar annabi da addu'a da ka'idoji amma da an ji kun yi auren shin wanda za ku shi yasa za ka ba abun al'ajabi wani ya haifi ɗan sai ya yi nadama ma da bai auri matan ba na ɗan saboda ya zama masa fitina a duniyarsa na rayuwa wasu ya hana sa sakat ya hana makwabta sakat ya kunya shi ya halaka al'umma saboda ku riga kun bar eh, zane turan gini turan zane sun tsallaka hanyar da annabi ya koyar da ku to dole a samu dole a yi bare a hanya saboda laifin da tun da ku musulunci ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana na rayuwa bellin na abin da ya shafi aure na hayayyafa da shi ake gina al'umma da shi ake gina gari da shi ake samun 'yan adam da za su kontrolin duniya saboda haka wanda ya bar wannan hanya dole ya wahala ya wahalar da al'umma da makwabta da kowa da kowa suna nan zango-zango marhala-marhala ya ake neman aure ɗaya yaya ake yin aure biyu ya ake ɗaura auren in aka zo auren ranar shigan ɗaki farko ya za a yi ya ake kunciya ya ake addu'a in aka samu ciki ya za a lura da ciki? wani irin abinci ne ya kama wani irin zamantakewa wajen alabai na kuma wadda tanuwa rahama shin akwai shi ko babu ai ko hankali ma ya gaya maka ya san cewa misali a ci kuka yi aure sai aka samu ciki amma tun da aka samu cikin babu waddatan wa rahama ga ba fitina ga rashin ingantaccen abinci kullum cikin fushi da bala'i da fitina tsakanin miji da mace jinin da yake gudana ya kai abinci dan wani irin da za ku haifa a duniyar hankali tukuna da waɗanda suka ga soyayya ga ƙauna ga kwanciyar hankali ga nuna soyayya ga abinci mai kyau ga ba faɗa ga kwanciyar hankali ga soyayya shin da wannan ɗan da suka haife shi a irin wannan siffar a zaman su da take da ciki da waɗanda su kuma a bala'i kawai ga rashin abincin gina jiki ga faɗa ga rashin kwanciyar hankali shin ƴaƴan a duniyar ka na hankali zai yi ku haifi ƴaƴa iri ɗaya kalla ai ma hankali ya hukunta ba zai yi ba kai ko tsirrai ma suka rasa samun rashin kula ba taki mai kyau ba ruwa da wanda aka shuka shi a ruwan gishiri kanga kanwa da wanda tsiron da ya samu ruwa da taki mai kyau shin ganyen su ma da 'ya'yansu zai kama ɗaya to masauraro ga shi dai malam ya fara koro bayani to amma ga lokacin ya fara yi mana halin nasa da ƙarshe muna yi wa malam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon BOH da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni alu kunya da na gabatar bana shida nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau afirka a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyarmu ta Afirka. To da fata masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. to a ranar asabar ɗin da ta gabata ce dai aka sanar da sakamakon zaben 'yan majalisa da aka gudanar a ƙasar habasha ko kuma ethiopia inda aka sanar da jam'iyyar prosperity party mai mulki a ƙasar a matsayin wacce ta lashe zaben wanda hakan ke nufin kenan firaministan ƙasar mai ci abi ahmad zai ci gaba da mulki a ƙasar na shekaru biyar masu zuwa sakamakon zaben da ya nuna cewa jam'iyyar mai mulkin ta samu kujeru 410 cikin kujeru 436 da majalisar take da su sai dai kuma da dama daga cikin 'yan adawa na kasar sun kaurace wa zaben ko kuma dai ma suna ganin ba a yi shi yadda ya dace ba to shirin namu na yau kan wannan batu ne zai yi dubi da kuma ganin irin kalubalen da ke gaban sabuwar gwamnatin kasar a daidai lokacin da ake cikin yanayi na ɗarɗar da kuma tashin hankali a ɓangarori daban-daban na ƙasar don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi masu barka mu da sake saduwa daga sakamakon zaben da aka fitar na kasar habasha a ranar asabar ɗin da ta gabata kamar yadda muka bayyana alhamu suna nuna cewa firaministan kasar abi muhammad zai ta zarce a kan karagan mulkin kasar har na tsawon shekaru biyar masu zuwa sakamakon irin nasarar da jam'iyya mai mulki ta prosperity party ta kasar ta samu kamar yadda muka bayyana a farko sakamakon zaben da ina nuni da cewa jam'iyya mai mulkin ta samu kuri'u 410 daga cikin kuri'u 436 da ake da su a majalisan wanda hakan yake nuna cewa ta samu gagarumar rinjaye a majalisar ta haka ake ganin cewa firaministan mai ci abi ahmad zai ci gaba da mulki sakamakon wannan zaɓe kamar yadda a bangare guda kuma sakamakon zaben yake nuna cewa jam'iyyu na adawa da kuma masu zaman kansu waɗanda suka yi musharaka cikin zaɓe ɗin nasarar da suka samu ba wata nasara ce ta a zo a gani ba idan aka kwatanta da nasarar da jam'iyya mai mulki ɗin ta samu to wannan dai yana cikin irin sanarwar da hukumar zaɓe ta ƙasar national election board of ethiopia ta sanar wanda kuma ta sanar da cewa a nan gaba za a sake gudanar da wasu zaɓuɓɓuka din a mazaɓu guda goma a ƙasar sakamakon irin matsaloli da aka samu to firaministan kasar habasha din dai abe muhammad ya yi na'am da kuma jinjina wa waɗanda da gudanar da wannan zaɓe wanda ya kira shi a matsayin zaɓe mai cike da tarihi wannan dai shine karon farko da shi firaminista abi muhammad din ya fuskanci kuri'u na al'umma wato wannan shine karon farko da aka gudanar da wannan aka gudanar da zaɓe a lokacin nasa tun bayan da ya ɗare karagar mulki a shekara ta 2018 sakamakon rikice-rikice da kuma zanga-zangogin kin gwamnati da aka ringa yi a wancan lokacin wanda ya bashi dama ɗarewa ga mulki da kuma ci gaba da mulkin har ya zuwa yanzu shugaba abi ahmad ya bayyana wannan sako nasa ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya bayyana zaɓe ɗin a matsayin wani zaɓe mai cike da tarihi yana mai cewa jam'iyyar tasu da kuma su kansu suna cikin farin ciki don kuwa al'ummar ƙasar ce suka zaɓe su da kuma ba su daman rike ragamar mulki da gudanar da yanayin ƙasa ɗin don haka wannan abin farin ciki ne kamar yadda ya bayyana shi dai abi ahmad wanda a shekara ta 2019 ya ce kyautar nan ta nobel na zaman lafiya sakamakon irin rawar da ya taka wurin tabbatar da zaman lafiya a yankin ya bayyana cewa wannan nasara da suka samu a akwatunan zaɓe ya bayyana hakan a matsayin wata dama da kuma wani, wani halarci da al'ummar kasar suka ba su halarci na siyasa da kuma tattalin arziki bugu da ƙari kan tsaro da tabbatar da tsaro a ƙasa ɗin ta hanyar hare-hare da kuma ayyuka na soji. To da dama dai suna ganin wannan zaɓe da aka gudanar a matsayin wani zaɓe da aka da shi don tabbatar da alkawarin kawo sauyi na dimokuraɗiyya a ƙasar a wannan ƙasa ta afirka wacce ita ce ta biyu a ɓangaren yawan jama'a a dufaɗin afirka ɗin bayan ƙasar najeriya inda ƙididdiga suka tabbatar da cewa al'ummar ƙasar sun kai mutane miliyan ɗari da goma sha hudu da ɗari tara da uku da kuma ɗari biyar da tamanin da takwas wanda hakan ne ya ba wa ƙasar ethiopia ɗin ko kuma habasha daman zama ƙasa ta biyu a yawan jama'a a nahiyar tamu ta afirka bayan najeriya wacce take da mutane da suka ɗara miliyan 200 to sai kuma da dama suna ganin wannan zaɓe da aka gudanar ya saba wa zaɓuɓɓuka da gudanar a ƙasar musamman zaɓuɓɓuka na shekara ta 2015 da wanda gudanar a 2010 da dai sauransu musamman ma kuma da gudanar a shekara ta 2005 wanda a wancan lokacin lokuta din aka sami 'yan adawa sun fito da kuma shiga cikin zaɓuɓɓukan da gudanar din duk kuwa da zargin da suka yi na yin diran a kan magoya su to amma a halin yanzu da dama daga cikin kungiyoyi na 'yan adawa din ba su yarda sun shigo cikin zaben ba don ko abin da suke bayyanawa akwai yiwuwan ba da musu adalci ba to duk da cewa dai kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasar ehrc ta bayyana cewa babu wani abu wani yanayi na take hakokin bil adama na a zo a gani da aka gudanar a yayin wannan zaɓe inda suka ce an gudanar da zaɓuɓɓuka a kusan kashi ɗaya cikin ɗari na mazaɓu ɗari biyar da arba'in da bakwai da aka na ƙasar waɗanda aka gudanar da zaɓuɓɓuka a gurin to sai dai kuma sun ce wannan karancin adadi ɗin ya faru ne sakamakon rikice-rikice da aka fuskanta da kuma ƙasa take fuskanta rikice-rikice na kabilanci da kuma wasu ayyuka na gwamnati wanda ya kamata a yi kafin a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka to sai dai kuma duk da haka sun sanar da cewa za a sake gudanar da kashi na biyu na zaɓe ɗin a watan Septemba mai zuwa. To sai dai kuma duk da haka ɗin ba gudanar da zaɓuɓɓuka ɗin a yankin nan na Tigray wanda yake fuskantar rikice-rikice tun kimanin watanni takwas da suka gabata wanda yankin ya fuskanci matsaloli daban-daban na yaƙe-yaƙe da kuma rikice-rikice. wanda hakan ne ya janyo ma dai da dama suke ganin cewa mutunci da kuma irin matsayin da shi firayim minista abe yake da shi a zukata da kuma idanuwan kasashen duniya daban-daban da kuma cibiyoyi ya yi ƙasa sakamakon abubuwan da ke faruwa a nan tigray din da kuma irin abubuwan da gwamnatin tarayya ta kasar ta gudanar sannan kuma suke nuna damuwarsu dangane da irin yanayin yadda wani abin da ke faruwa a yankin na rikici na siyasa abin da zai haifar na irin ci gaba da matsin lamba ga al'ummar kasa da ci gaba da zama da halin da suke ciki musamman na bangaren rashin abinci da kuma yunwa da suke fuskanta to har yanzu dai yanayi yana nan yadda yake a yankin na tigray a daidai lokacin da masu sharhi suke ganin akwai yiwuwan sake ballewar wani yaƙi a yankin a daidai lokacin da wasu kuma shugabannin duniya suke nuna rashin amincewarsu da ci gaba da killace yankin da ake magana a kai wajen isar da kayayyaki na agaji da ake nufin isarwa zuwa ga waɗannan wajaje don magance matsalar yunwa da dubun dubatan al'ummar kasar suke fuskanta a halin yanzu. Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na abinci ya bayyana cewa zai tura yana da shirin tura manya-manyan motoci da kayan guda hamsin ɗauke da kayan agaji zuwa yankin na tigray sai dai kuma har ya zuwa yanzu ba a riga da an tabbatar ko waɗannan kayayyaki sun isa lafiya ba a wasu yankuna na daban-daban na ƙasar da an gudanar da zaɓuɓɓuka ɗin yadda ya kamata duk da cewa 'yan ƙungiya ko masu sanya ido na ƙungiyoyin masu adawa sun yi ƙorafi dangane da irin abubuwan da ya gudana a wajen a yankin oromiya wanda nan ne shi asalin shugaban ƙasar ko kuma na yanzu abin muhammad ya fito sun ce gwamnati din ta yi wasu abubuwa waɗanda yake marasa daɗi ta yadda in aka aka dinga kama da kuma ci gaba da tsare yan adawa da ake suke adawa bugu da ƙari kan yin watan dan su da dai sauransu wasu dai kuma yankin da ake ganin an fi fafatawa shine yankin na amhara wanda shine kuma yanki na biyu mafi girma a ƙasar ta habasha To kuma baya ga irin waɗannan bayanai na su 'yan adawa ɗin har da wasu rahotanni daban-daban da suke fitowa daga yankin musamman ma dai a ɓangaren kare haƙoƙin adama suna bayyana cewa mazaɓun nasu sun fuskanci matsala na kama mutane da ci gaba da tsare su da kuma ci gaba da musgunawa masu kaɗa kuri'a da dai sauran da kuma masu sanya ido kan yanayin yadda kuri'an ke gudana da kuma 'yan jarida duk dai an fuskanci irin wannan a yayin wannan zaɓe a nan ƙasar habasha ɗin. To sai dai kuma duk da irin waɗannan bayanai ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyi ko kuma jam'iyyu masu adawa ta national movement for amhara a ƙasar ethiopian sun shigar da ƙara zuwa ga hukumar zaɓe ɗin don ta yi dubi ga wannan lamari kamar yadda jam'iyyar cikin wata sanarwa ta fita take bayyana cewa da dama daga cikin masu sanya ido a wannan zaɓe ɗin an waɗansu daga cikinsu an lakaɗa musu duka da kuma ci gaba da ƙoƙarin tarwatsa su a duk lokacin da jama'a ɗin suka taru wurin kaɗa kuri'unsu don ba da wani wata dama ga jam'iyyar 'yan adawa waɗanda take cikin majalisa ita ma ta taka rawar azo a gani to yanzu dai jam'iyya mai mulki ta prosperity party a ƙasar wacce ta sami rinjaye sannan kuma take da wuka da nama a gwamnati to a halin yanzu babban kalubalen da ke gabanta sun hada da na farko dai tabbatar da zaman lafiya a ƙasar na biyu kuma dakatar da yaƙi na basasa da kuma rikice-rikice da kalubale da ke furkantar al'umma a ƙasar to rikice-rikice da kashe-kashe da ake yi na uku kuma shine kokari na wurin magance matsalar faduwan farashin kuɗi na ƙasar wanda haka din ke ci gaba da ciwo al'umma to a ƙwarya to sannan na hudu kuma wanda shi ma zai taimaka wurin tabbatar da makoma mai kyau ga ƙasa din shine gwamnati ta buɗe shafi da kuma fage na tattaunawa da 'yan adawa na ƙasar don a cimma matsaya kan abubuwan da za a yi waɗanda za su taimaka gurin ci shugaban kasar sai kuma batu na biyar na karshe wanda mutane masu sharhi din suke gani shine batun kirkiro wani fage na tattaunawa na kasa tsakanin kabilu daban-daban na kasa tsakanin mabiya addinai daban-daban da dai sauransu na kasar wanda zai bada dama ga kowa ya fito ya faɗi ra'ayinsa dangane da abubuwan da yake gani da kuma makomar kasar. Allah da ya taimaka wannan shine abin da zamu gabatar muku a wannan shiri na yau sai kuma mu sadu a wani jikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh masu sauraro da wannan kuma ku kawo gashin shirinmu na safiyar yau sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh